خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا في درس نتجه أربعين روحي وقرأتني لكاشف الإمام البخاري لسنة الأدب المفرد والذي في جبهته اللهم صل فيه وسلم babu dogarin karanta hadisun dari shida da hamsin da hudu zuwa hadisun da dari shida da hamsin da bakwai da ku shafi na dari biyu da goma sha biyu ke nan insha Allah ta daga wannan darasi yana dauke da bayani akan gaggawa wato hukuncin gaggawa a lokacin addu'a saboda haka da nan bukari ya yi masa babi na ɗari da tamanin da hudu babu man qala yustajabu lil abdi ma lam ya'jal wato babi da ke bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya ce ana alfa addu'ar bawa matukar bawa bai gaggawa ba حدثنا أبو اليمان أبو اليمان شين الإمام الحكم بن نافع البحراني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة الأموي hannun tsibiri ya karfi hadisin daga limanin tsibiri sunarsa muhammad bin muslim ibn shihab الإمام الطبري قال يجي أخبرني سعد بن عبيد قد أخبرني ابن عبيد في سنة سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر ثم يكتب لك مولى عبد الرحمن بن عوف صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من القراء في بعض بن عبيد سياسة الجيش في مكر الفن القرآن وأهل جده كما ينعش في المعصوكة بنكر وفي الى جناء شريعة مثل الجيش في مكر الفن هذا الإمام البخاري ينعلون شواء صعب بين مبين كلام شكونا على ذلك يلا بتشكينها تابعي أتشكينها تابعي أقوم على ذلك يلا شكونا على المستكرة المستكرة شاء القرآن مثل هذا حديث رأسي أنه يستمع أبا هريرة سعد بن عبيد ياتي أبو هريرة شكما أبو هريرة صحابنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر لا يجب يستجاب لأحدكم ذا أنسى ما سيد الدؤر ما لم يعجل مفكر بيد الجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا أنسى الدؤر سيد مفكر بيد الجواب يقول gaggawa ita ce mutum ya ce da auku falan yusta jabbi na yi addu'a amma ba a amsa min wannan hadisin imam bukari ya kawo shi a cikin littafin aljami'ar musta asfari wato a faidin bukari yana kitabu da hawaci babu yusta jabli da abdi malam ya'ajar daga sana'a abdullahi bin yusuf alkalai أخبرنا إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولاة ابن أزهر فابو إبلاد الأربعة البخاري يتاوى شهد كابن الجامع المسلم الصحيح الشيخ أيوب البخاري يا قوم حديث كرواية الإمام مالك أما أنا حديث يضع لكاتب الأدب المطرق babu imam malik في isnadi حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن عبيد فما أسعيد البخاري الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف الخلالي أخبرنا الإمام إمام دار الهجرة من الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أبي عن أبي هريرة أبو حديث يعتبرها رواية الإمام مالك الله ينصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجب إذا أنت متى ينفع دعك لم تلبي جدارة يقول جدارة يمكن أن يكون da auki falan yustajar li na yi addu'a amma ba alfanin ba wanda isnadi biyu din nan da liman bukari kawo da cikin gaba ne sun zo da kalmar li ahadiku kowa ya yi addu'a Allah zai tafi ma ku sharadi idan mutum da ya gaggawa hadisin yana sunan abi dawo kitabun da bukari da أبي زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ذا أنت مطيو فأد أرسل فكر بي جدا ومحكم بي جرس فيقول قد دعيت لا يأد فلم يستجب لي أما با أنت أنا حديث الإمام أبو داود فيما في رواية الإمام مالك هكا ما الإمام يا يعتبرش أباه ما جاء في من يدفع جمع في دعائه وسنن ابن ماجه الإمام ابن ماجه يروي حديث باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل عن مال بن أنس عن الزهر عن أبي أبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ذا أنت أتؤر تيم مذكر بي ذكا فأنا تأكد أن دائما صلى الله عليه وسلم قيل وكيف يعجل يا رسول الله هيا يمكن بي ذكا شيني كنا الله لا يشير صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت الله falan yastajib li falan yastajib Allah li mutum yake na roƙi Allah amma Allah bai amsa min kamar hadisin yana littafin muwaka saboda duk malaman hadisin nan sun kawo hadisin riwayar al-Imam Malik al-Imam Bukhari al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi al-Imam Ibn Majah duk sun kawo hadisin riwayar al-Imam Malik hadisin yana muwaka al-Imam Malik kitabul Qur'an باب ما جاء في الدعاء وأن حديث مياه إنجاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قديم سنن أبي داود حديث ندبو ده في إبن ثلاثين سنن آه، يا تقولي أحدكم الله أنت ما لا ينفو الدعاء فقير رواية رواية أيوب ita ce ta أبو إدريس الحولاني تجعل مول البخاري فهو أبو حدثنا عبد الله بن صالح الجهني قال حدثني معاوية كتي معاوية بن صالح الحضرمي يا كرنت البشير أن ربيعة بن يزيد الفقير haddasa ya karanta da shi an abi izini alkaulai da wannan hadisin ya bambanta da wancan wanda ke dukkansu hadisin abu hurairu to wannan su hadisin abu hurairu ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma da kusan hadisin suna da bambanci kamar yadda isnadin ma ya bambanta wannan hadisin abu idris al-kaulani sunan shi abdullah bin idris al-kaulani shi ma tabi ne an abi huraira ya karbo hadisin daga abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wato an sallallahu alaihi wasallam yace yustajabu li ahadikum za a amsa ma dayan ku addu'a ma lam yadu bi ismin matukar bai yi addu'a da ta shafi sakon Allah shine al-ismu dan baka roƙi Allah aikin zunubi ba sai aw qati'at rahimi ko ko yanke zumunci ya yasta'jal ko ko mutum ya yayi gaggawa yayi garaje shine ta'jil fa yaqul sai ya ce da autu fala ara yastajibu li na yi addu'a din amma ban ga ya amsa min ba sai ya da'u du'a sai ya gane addu'a sai ya daina sai ya bari sai ya da'u du'a wannan hadisi ya zo da ƙarin wasu bayanai da babu so a wancan hadisin inda a wancan hadisin sharadi guda aka amma wannan hadisin an sanya sharuɗa wasu guda biyu Allah zai amsa ka addu'anka idan dai addu'ar ka bata shafi sabon Allah domin akwai wanda zai roji Allah abin da ya zama zunubi amma shi yana bukata shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai amfana ko ko ya zama addu'ar da mutum ya yi ta shafi yanke zumunci da wannan ma ya cikin sharadi da aka samu hadisin abu idris al-kaulani to wannan hadisin shi kuma yana sahihu muslim eh, kitab musnad eh, sahih kitab zikri wa du'a babu bayani annahu yustajabu lid-da'i ma عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يستجاب للعبد wannan kalma ta al'abdu sabo ne kawai a cikin abu idris al-kaulan ba ta zo a wancan isnadin muka karanta hadisin maza abdurrahman bin zo da kalmar ba ko da ke anan ma al bai kawo ba amma yana sahihu muslim saboda haka wannan yake nuna cewa ba musulmi kawai ko da kafiri ne addu'a Allah ya rahama yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw fi asrafi ma lam yanfa'u kila sai aka ce ya rasulullah man istijab me ake nufi da gaggawa ba ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يقول قد دعوت وقد دعوت فلن أرى يستجيب لي mutum zai ce na yi addu'an na yi addu'an amma ban gane amsa ne ba mutane da yawa suna faɗin haka fa ya tahsiru inda zali fa ya dafa addu'a daidai wannan lokaci sai mutum ya gaji saboda haka sai ya daina addu'a وفي رواية لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدر باسم أو بطيئة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستئجال منين كركاوة لأكل يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم أرى يستجيب لي mutum zai ce na yi addu'a amma ban ga amsa min ba fa ya tahfiru inda zalik saboda ka ce mutum ya gaji a daidai wannan lokaci wa ya dabu du'a sai ya bar addu'a waɗannan hadisai guda biyu ke akwai al'amura da ya kamata mu yi magana a kansu na farko me ake nufi da cewar idan mutum bai yi garaje ba Allah bai an samu abuwa idan ba idan ba sai gaggawa ba me ake nufi da wannan gaggawa farko idan ka duba al-Imam Bukhari hadisi na biyu ya fassara mana gaggawa da ake nufi Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara gaggawan da ake nufi da jijjiga gaggawa yanzu Allah ya ce fa ya dago du'a mutum ya yi watsi da addu'a ya bar addu'a shi ne ya yi gaggawa ya yi gaggawan barin addu'a wanda shi ne ma'anar ya yi gaggawa wato idan dai baka yi gaggawan barin addu'a to Allah zai biya ma bukata ita ce fasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kanka ya fassara abin da ya faɗa Allah zai amsa na addu'ar ka amma idan baka yi gaggawa ba gaggawar da ake nufi shine ka bar addu'a saboda ne saboda jinkirin ijab an dauki lokaci baka ga biyan bukata ko da ka ce mutum ya daina wannan ya zo ta fassaran waɗanda suke sharhin hadisan nan سنة حديث نهاية أبو عصير بخاري صحيح مسلم بعد أحفاظ السنة الإسور والفوشي مدى الإمام النسائي نفاجة الإمام النووي الشرح الصحيح مسلم جزء من كل مشاهد الشافعي نعم كله الإمام النووي الذي قال أحد اللغة يقال قصيرة واستحصر إذا أعيا وانقطع عن الشيء ina fassara kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato idan mutum ya gaji kamar ka dade kana abu sai ka gaji sai ka daina to na da amfani da kalma ta hasiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita fa yastahsiru inda zalika والمراد هنا أنه ينتفي عن الدعاء wato abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan mutum ya ɗauki lokaci yana addu'a bai ga ijaba ba sai ya daina saboda ka daina wasa ita ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake nufi da malam ya'jal idan dai mutum bai yi garaji ba bai yi gaggawa ba me ake nufi da gaggawa ya yi gaggawan farin addu'a wato da ya ci gaba da addu'a da ya ga ijaba sai ba da misali da ayyar da ta zuwa cikin alkur'ani suratul anbiya haya ta goma shakara zuwa shi wala kun zama ba samawati wani ardi wa man indahu la yastakbiruna an bi wa la yastahsirun Allah ya ce. waɗanda suke mai da ƙasa duka nashi mala'iku da waliyan Allah Ko man inda waɗanda suke tare da shi Allah waɗanda suke wajen Allah da ya tasbiruna an ibada ba sa girman kai su bi ibada wala ya na kuma ba sa gaza ba sa gajiya tunda ce addu'a ibada ce kaga bai kamata ka gaza ba bai kamata ka daina dan tana da bukata wurin Allah ka kai tsayi kai tsayi shine abin da Allah ya ke mana misali da su man indahu la na an ibadati wala ya yastahsiruna waɗanda suke kusa da Allah ta tabaraka ta'ala wato ba sa girman kai su kibautan Allah kuma ba sa gaza la ya'yawna ba sa gajiya sun kama ibada ba sa dena saboda kai sa fasa addu'a aibu fasa ibada aibu idan za ka ɗauki ibada da za ka yi ka riga yi kar ka ɗauki ibada da gaba za ka fasa in ka fasa ka yi aibu kuskure shi sa Allah ya gaya mana cikin alƙur'ani man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yasbihun dare da rana suna zikirin Allah ba sa rauni wala yasamun ba sa ba sa tafiya wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana mu ma idan muna son addu'ar mu ta karbuwa wurin Allah ku karfa mu daina idan ka daina ta kai ga kayi gaggawa wannan bayanin al'imamun nawawi kenan da shi malamin hajjar ya kawo bayanan masana da yawa cikin kafin bari game da abin da ake nufi da gaggawa a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai amsa addu'a dayanku idan zai bai gaggawa ba ni ake nufi da gaggawa ta ce abin da ake nufi da gaggawa shi ne gaggawan bai ya ga ko fassaran ibn barkawa da shi ma yana cikin masana hadisi waɗanda suka yi sharhin sahih bukhari al-ma'ana annahu yafhamu fa yatruku du'a fa yakunu kalman bi du'a'i idan ka gaza idan ka gaji kana ka addu'a daga baya sai ka gaji sai ka daina addu'a har ma tana faɗin cewa ni na yi addu'a ban ga ijaba me kake kana goran ta ma Allah sai ne na Allah gori wato Allah shi ya ce a roƙe shi zai biya bukata kai ta yi bai biya maka ka kana masa gori kamar kana nuna wato shi Allah azzalimi Allah ka sani saboda haka yasa ai kana cewa na yi na ba ban ga ijaba ne ma'anar ba sai kuma kamar gori kake ma Allah tabaraka wa Allah saboda haka ibn hajar ya ce wa fi hadal hadisi adabun min adabi du'a wannan hadisi yana dauke da ladabi babban ladabi cikin ladubban addu'a me ya ladabi wa huwa annahu yulazimu talaba mutum ya nace ma nema a nace wajen neman bukatar ta wurin Allah wala yayi asu min al-ijaba kada mutum ya yi tsammanin Allah zai amsa mishi بما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الاستقرار ومن كل سائل في أبواب النم كل ذي بحاجة إجابة بحاجة بيا مكاشفة ندعي كل سائل عندك في أبواب أنا كبت مع الله كلمة بيايا نبيو أنا كبت مع الله كامي على الأمر تقريش كي يندعي قدامه بعين قدامه na uku kana nuna babu mai iya biya maka wannan bukatar kai shi saboda ka ko shekara ɗari zai za a yi da biya maka bukatar kai kayan ba mai iya biya maka wannan bukatar kai shi saboda ka da'iman na ce ma zuwa da kake din na ribarsa ya ma fi ijabar da za a biya ka wato da za ka ce Allah ka bani sai ya baka ribar da za ka samu ba za ta kai na mutumin da aka jinkirta ijaba gare shi yana daga cikin bayanin wani malami wanda shi ma ibn hagar ya kawo magana a cikin fatul bari shine abdurrahman bin muhammad ad-dawudi al-imam ad-dawudi babban malami ne shekarar 973 da gwamnati da duniya Allah ya ji ganshi yace yusha ala man khalafa wa qala qad da'awtu falan yustajab li an yukrama al-ijaba wa ma kana maqama idan mutum ya daina addu'a da yana roƙon Allah sai ya daina saboda bai ga an biya masa bukatar sa bai ga ijaba to yace kafarar da zai baya ga cewar ijabar ba zai same ta ba sannan akwai riba da ake samu cikin addu'ar ita ma ya haram da jarima ake fara saboda duk sa'ilin da take addu'a zikiri kake na Allah addu'a zikiri saboda ka lada kake samu a kan wannan addu'a ne kana samun lada a kai sannan kuma ana gafarta ma zunubi a dalilin sa da yawan lada kake tarawa wanda a dalilin sa yana zama tafsiru sayyi'ati to la shakka akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda sun mana ishara da wannan sun mana ishara da cewa ita addu'ar mumini ba Allah bai jin ansanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yustajabu li ahadikum duk wanda ya addu'a Allah ya ya faɗa mana ba a suratu ibrahim aya ta talatin 34 wa ataku min kulli ma sa'altumu Allah ya ba ku duk abin da kuka roƙa ya ma riga ya ba ku ji Allah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar don haka ita addu'ar mumini Allah ya riga ya alƙawari ya karɓa. duk addu'an da kake karka taba tunanin Allah bai karba ba sai da idan ka saba waɗannan sharuɗa waɗanda suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar wa atakum min kulli ma ta'altumu ya zama duk yanda riwayar karatun ta ya zo wato ayar tana dauke da alhairi a karatu da alhassan bakar yi ma'aya min kullin ma ka alfimutu wato abin allah ya ba ku abin da kuka roƙa da ma wanda kuka roƙa ba baya ga cewar ayar zahirinta allah ya ba ku duk abin da kuka roƙa in ka ɗauke shi talwi alal nafi ya ne min kulli ma lam tas'alu abinda ma kuka roƙi allah ba allah zai ba ku shi sa manzon Allah yake cewa ko da fata mutum zai yi to yi fatan alkhairi saboda wannan fatar Allah yana rubuta ita ma addu'a ce fatar da kake a zuciyarka in dai alkhairi to ana rubuta ita ma addu'a ce za a ba akwai hadisi da aka samu daga sahabbai eh, mutum hudu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya shine abu sa'idin na kudiri annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha illa Allah fi babu musulmi da zai roƙi Allah wata addu'a in dai wannan addu'a babu laifi a ciki babu zunubi ba yake zumunci babu wani haram صلى الله عليه وسلم في فحل بما شئت يا وقوف إما أن يعجل له دعوته فلي يسامو بيه مباشا فكين إن تجربة ألا يبارك وإما أن يدخير حاله في الآخرة فوقو ألا يمتع آدنر أبين تجربة نمرا أباك نمتع على يبارك وإما أن يصرف عنه من السوء مصلحة فوقو ألا يكور لك دوسة شوتا ta take kama da abin da take roƙa maimakon abin da take nema ta Allah ya kawar ma da wata musiba ta dalilin wannan abu kaga ɗayan uku ke wannan yana al-musnad liman ahmad na biyun su shine abu huraira shi ma ya kawo hadisi ma min rajulin yad'u Allah bi du'a'in illa tujiba lahu babu mutumin da zai roƙi Allah wata addu'a face an amsa mishi fa imma an yu'ajjala lahu fi ko dai a gaggauta mar ijaba a duniya ya samu biyan bukata wa imma an yastaghfira lahu fil akhirah ko Allah ya ajiye masa a lahira wa imma yi yukaffira anhu min dhunubihi bi qadri ma ko kuma Allah ya gafarta mai zunubansa gwargwadon abin da ka roƙa ya Allah ya kirga zunuban ka sai a gafarta maka na uku shine jabir yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi shi ma ma min ahadin yad'u bi du'a'in illa atahu Allah na fa'ala babu wanda zai roƙi Allah wata addu'a face Allah ya bashi abin da ya roƙa aw kaffa anhu min as-su'i mithlahu ko Allah ya kame wata cuta gare shi kwatankwacin abin da yake bukatun malam ya da bi ismin an faɗi a na hudu ko ba da kudin kwali Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma alal arzi muslimun babu musulmin da ke doron duniya doron ƙasa yadu Allah bi da'awa wanda yake roƙon Allah yana da wata bukata yana roƙon Allah illa atahu Allah biya haka ce Allah ya bashi hausa rafa an min su sui na ko Allah ya kawar da wata cuta da take kamar wani abin da yake roƙa ma lam yakun bi ismin aw qadika rahmah fa qala rajulun min al-qawm wani mutum a cikin majalisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗi wannan sai mutum ya ce idan lokaci ashe ke na sai mu yawaita addu'a kada kuma manzo Allah ya ce Allahu akbar manzo Allah ya ce wallahi a yawaita Allahu akbar ijaba min du'a'i ya kamata mu ta ke na dan addu'a da muke babu asara duk abin da ka roƙa bai faduwa addu'ar musulmi ba ta faduwa wallahi shi ne mutumin ce a ah, kuwa sai mu yi ke dan ba mu ga ijaba ba alheri ne yana dan an tanada sai manzon Allah ya ce Allahu akbar shi ko abinda Allah ya tanada ya fi addu'an naku yawa alkhairin da ke wurin Allah ya fi addu'an naku yawa ma'ana da kowannen mu zai ta roƙon Allah kamar da zuci a hadisin kudu kuma Allah ya bamu ni'imar Allah ba za ta kare wannan hadisin yana tafiya littafin nan insha Allah shi ne hadisin ɗari bakwai da goma cikin littafin da za mu so gare shi hadisin yana in tafi hadisin na dubu da ɗari shida talatin da hudu wato waɗannan sun tabbatar mana shi Allah tabaraka wa ta'ala yadda kake roƙonsa ba lallai ba ne abin da kake nema yadda kake nema ka same shi shi ne abin da annabi ya karantar da mu me yasa kafin shi dan adam ya so duk abin da ya nema ya samu eh da ta ce Allah ba mu shi ke ne ya ba ku shi kuma za Allah ya ce ah, ba haka Allah ya ce to me yasa malamin sun ce dalilai sun kai kamar guda hudu na daya saboda kana sa ne a gidan jarabawa ina ne gidan jarabawa duniya saboda ka addu'ar na da take sai an ma jarabawa kuma wannan ya faɗa mana cikin alkur'ani ah, mu za mu kaddara da mu roƙa mu samu shine alkhairi shi ba Allah ya ce da wanda ya samu ijaba nan take da wanda bai samu ijaba ba nan take duk jarabawa ka roƙi Allah Allah ka bani sai ba ka take ha ina kar ka dauka ka zama na kusa da Allah ka da hankali jarabawa domin nan wani zai fara cika baki haba in dai kaga abu ya gagara ai ba mu sa baki shi na ya faɗi sai Allah ya faɗa mana suratul anbiya aya ta 35 wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un muna jaraba ku da sharri mu jaraba ku da alkhairi kowanne fitina kuma dai gari mu kuke dawo saboda ka idan kayi addu'a nan sai Allah ya jaraba hanya ku kayi da Allah ya buga ya buga to dai da ba imanin da yi ba da ke tayi ni na da sai ba duk abin da ake ba wa mai addu'a shi wannan ba zai samu shi ne abin da nuna Allah ya faɗa ko da yi garaje ka ita kai wa Allah garaje ba ta ita ba na biyu shi Allah baraka wa ta'ala wato wali mumini mumini wanda ke imani da shi waliyin sake yana da gata wurin Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala baya son abin da zai cutar da sa shi ko Allah ya san sharri ya san alkhairi kai ku sani kai masoyin Allah ne saboda kake cewa Allah ka ban Allah ka ban shi ko Allah yana son bai san abin da zai cutar da inda hadisin manzo Allah ya ce. hatta ta rai ya zama dole in ban da haka mumini ba za a mai ba saboda so da Allah yake wa mai imani don haka Allah bai son abin da zai cutar da kai da kake roƙo abin da kake roƙon cikin su akwai sharri kai ba ka sani ba shi ko Allah ya fi ka son ka saboda ka ce ya hana hana ka da yayi soyayya ce ba kiyayya ba ce saboda akwai mutumin da yadda zuciyarsa take tana da rauni idan dukiyar da ne ba in ya same ta zuciyar ba za ta ɗauki imani karshe halaka zai ya Allah ya ce su farko ba shi amma fa ba wai an hana kawai bane akwai musayya da Allah zai ko malamai suna cewa na uku idan ka roki Allah wani abu shi Allah tabaraka ta'ala ya gafi ya baka abin da ya da ya fi a kan abin da kai kaza shi ne ake cewa ikhtiyarul lahi lil abdi khairun min ikhtiyaril abdi li nafsihi zaɓin Allah ga bawa ya fi zaɓin bawa marar zaɓin da Allah zai maka ya fi zaɓin da kai za ka yi makanka saboda shi ya san abin da kai da kusa ne to na hudu malamai suka ce dalilin jinkirta ijaba saboda ka ƙara gyara aiki to zai idan kai addu'a ba ka sami ijaba ba to dole za ka binciki kanka me ya faru mai yiwa akwai laifin da nake ma'alla saboda ita musiba takan samu mutum saboda abin da ya aikata sannan akwai fitin wanda allah kan turo ne saboda ya jaraba ba. to kullum musulmi binciken aikin sai yake don haka yasa allah tabaraka wa ta'ala sai ya jinkirta saboda ka sai ka ƙara tuba ga allah ka ƙara kusantar allah duk alheri kake samu jinkirin nan sai zama sababi na samun daraja mai ɗaukaka a gidan aljanna jinkirin da aka yi sannan mutum yake iya yana iya ganin maslaha wato a cikin wani abu hali babu maslaha a cikinsa eh, wannan ya sa na zahiri don adam yake dubawa haka ce mun bi duba zahiri shi ko Allah tabaraka wa ta'ala bai zaɓi duniya saboda ka Allah ya kan dubi baɗi wato hikimomi da suke cikin jinkirin ijaba suna da yawan gaske wallahi saboda haka yasa akasarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ba su da irin wannan wato kyauta ta amsa addu'a nan take domin idan ba a amsa maka ba nan take Allah ya fi son kama domin ibadar da za ka yi ka kusance shi fiye da wannan Allah zai amfani na shi amma mu aka fi muke duba mutum ka kamar wani ya yi addu'a ta ci an karba sun ci ai waliyin Allah ne waliyin Allah masoyin Allah masoyin Allah shine wanda yake bautan Allah idan ya zama waliyin Allah ya ce Allah ba ni ya bashi wancan ku Allah ba ni Allah ba ni Allah ba ni shekara goma waye masoyin Allah cikin su gane amsa da ya shekara goma yana Allah ka bayan shi ne masoyin Allah amma mu sai mu dauka saboda haka bokaye suka rude su don ba zan ce sun rude mu ba bokaye sun rude su da eh, boka da yake ya gane bukatar ka shine yankan wuta yawa saboda ka sai ya hada da kai shine ma burga yawa sai ka ce a to wannan ya tabbata an gano halaka ce Allah ta kare abu na biyu game da addu'an nan shine kuskure da ake wajen fassara wannan hadisi ne da akwai kuskure da ake yi wajen fassara wannan addu'a muna kuskure mukan ce Allah bai san a gaggauta bukata a cikin addu'a ko ba haka a jiki yake yi ba wai ana hana ka ka roƙi abu ne take ba shi ne al'istijar ko ko al'ajal ba haka ba ne yanzu ya ne falon ajala da ijaba jari kana ne cewa Allah ka ba ni lafiya yanzu sanadi ba ka gaggauta ijabar ka gaggauta ijaba ba laifi ba ne gaggawar da mazan Allah ya hana wato shi ne mutum ya gaggauta haƙurinsa ka dage kana addu'a saboda ka samu ba sai ka yi gaggawan bari shi ne abin da mazan Allah ya hana ba gaggawan nema ba gaggawan nema daban gaggawan barin addu'a daban ya kamata ku bambanta su ne dalili saboda akwai misalai misali na farko akwai labarin wani sahabi da ake ce masa abubuwan zaka sa'abi sunan shi yanzu bin ubai ya zan cikin akabaka su kubra da ibn sa'ad wato abu na biyu shine kuskure ta wajen eh, fahimtar wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gaggawan bayanin addu'a wanda shi ne abin da ya kamata mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya hana shi ne a gaggauta bayanin addu'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana a gaggauta bukata wato a gaggauta bukata wajen Allah tabaraka wa ta'ala maza Allah bai hana wannan misalin su shine labarin da ibn sa'ad ya kawo cikin tabaqatul kubra shine hadisin 728 yazid bin ubaid yana ba da labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabu wa kanat sanata tis'in shekara ta tara an dawo daga yakin tabu فبما عليه وقت بني فزارة إيجا جماعة نبهيل بنو فزارة سن بابن شأن النبي صلى الله عليه وسلم سن زيار جيشي إبعطا عشر رجلا متعنبو مشاك فجاءوا مكرمين بالإفلاس انتهوا بأن نبي صلى الله عليه وسلم سنة تبقى ترمى سسو مسلمين fa fa'ala hum rasulullah an biladi manzo Allah ya musu tambaya game da kasarsu fa kada ahaduhum wani daga cikin su yace ya rasulullah asnat biladuna wa halakat mawashid kasar mu ta shiga fari an samu fari dabbobin sun yi ta halaka Ba a fita kataba janabu ya zama wato farin da aka samu ya sa kasar ba a samu amfani ba fadu da na rabbaka na haka ya rasu da na roƙa mana allah wani hadisin ya zo ta riwayar jabir bin abdullah wanda kalimamu abu dawud ya rawaito shi yana kitabu salati babu rafi da yadaini fil istiqa kuma game da yawa sun inganta shi kamar ibn kuzaima hadisin yana sahihu ibn kuzaima babu su sifati du'a fil istiqa hadisin ya dubu da dari hudu da goma sha shida haka na alimadu na wuri ya kawo a kitabun azkar shi littafin sa guda al-kitabul azkar littafin da ya rubuta na zikiri shafin da ribi da talatin hadisin yana sahihu sunan abidawu dawud hadisin na dubu da dari daya da sittin da tara shi a labarin da jabir ya bayar ya ce a katin nabi sallallahu alaihi wasallam da waki wato mutane suka zo suna kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam hawaye na dubo suna kuka saboda tsananin fai da aka shiga wanda shine abin da ya tafi a riwaya al-mashhura ta zo a sunan abi dawo to da suka roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a sai mazan Allah ya ce Allahumma haskina gaisan mubisan mari'an muri'an nafi'an gaira barin ajilan gaira ajil wanda shi ne muhallin shayi mazan Allah ya ce ya Allah ka shayar da ruwan sama sannan ruwa da za ka zubo mana ya zama mai taimakawa gare mu ta ce mari'an wanda zai zama to ƙarshensa wato abin yabo ne ruwan da zai zama karshensa ana yabo ba ruwan da zai zama karshensa ana kuka ba mari'an ruwa da zai kawo ƙarin arziki nafi'an ruwa da zai amfani al'umma gaira barin ba ruwa da zai cutar da mutane ajilan allah ka kawo mana ruwan nan cikin gaggawa haji abin da manzan allah ya faɗa cikin gaggawa gaira ajilin karka jinkirta in ja ne gaira ajilin Allah karka jinkirta ashe kaga babu ne kace Allah ka bani lafiya cikin gaggawa Allah ka bani kuɗi cikin gaggawa don ka gaggauta bukata wurin Allah wannan ba laifi ba na zan Allah ya wanda wannan hadisin eh, masana da yawa sun inganta shi kayan da yake riwaya ta Ibn Sa'd اللهم اسقي بلادك ya Allah ka shayar da ƙasarka wa baha'imaka da dabbobinka wanshur rahmataka Allah ka warwa ka rahamarka wa ahli baladaka mayyita Allah ka raya ƙasarka da ta mace اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا مسبقا وافئا الله كشاية مروان سبا مي يوى كما مي فائي وانا زي مي قسا مي يوى ajilan a cikin gaggawa gairar ajilin karka jinkirta in ji manzon Allah na fi an gaira barin ka saukan mana da ruwa mai amfani ba mai cutarwa ba Allahumma ina sufiya rahma Allah ka shayar da mu ruwan sama na rahama ba sufiya azabin ba ruwan sama na azaba ba saboda akwai ruwan azaba Allah ka tare mu wala hadimin ba ruwan da zai rusa gini ba wala garakin ba ruwan da zai Nufar da mutane ba wala muhtin ba ruwan da zai shafe ruwa ba kaga manzo Allah yana faɗin irin ruwan da ake nema Allahumma sinal gaiba Allah ka shayar da mu ruwan sama wa sunna alal a'da Allah ka ba mu taimako akan makiya manzo Allah yana yana addu'a matara ruwan sama sai sauko kafin ya rufe bakin sa ruwan sama ya sauko tun daga Madina har garin mutane ruwan sama ake saboda manzo Allah ya ce ka saukar nan da ruwa mutubik alwazi ruwan mai yawa kuma mai fadi wanda zai yi wasu kasashe masu yawa da Allah ya ka tun daga Madina ruwa ake famara awu sama a sistan in ka daga ido ba ka ganin sararin samaniya sai da aka share kwana shida ruwan ake kuma ruwan baya barna saboda ka sake zage su fa idan rasulullahi min bara manzo Allah ya hau min bari Allahumma wa wala alaina ala al-asami wa dirabi wa butun al-awdiyati wa manabit shajari ya Allah muna roƙo yanzu ruwan dai akwai kuma gefen gari mu na mu ya isa hmm. shi kaga ba laifi dan ka nemi ni'imar tun ta isa sai a nemi a dakata alal akani wa biradu akai ruwan sama tudu da tsaunuka wa butunil awdiya da cikin kwaruruka wa manabiti shajari da inda itatuwa za su tsoro gindin bishiya duk akai amma banda gari ya isa ban jabatu samawa lil madina manzo Allah yana rufe baki sai sararin samaniya ya dare wa garin madina in jaba saudi yanda ka san rufe garin madina da barbu mayaji manzo Allah yana magana sai aka yayi garin sai haske wannan yana cikin eh, nau'in addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na roƙon ruwa ibnu qayyim juziya a littafin zadul ma'ad wa mujallal na farko shafin gari hudu da hamsin da shida har zuwa shafin hamsin da takwas ya kirga na kukan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya saukar da ruwan sama sai da aka samu nau'i guda shida daban-daban wannan roƙon ruwa ne babu ma kuma Allah ya saukar da zuwa ana cewa ya rasu, rasulullah ka roƙa mana Allah yanzu Allah yana roƙa shi ke da Allah ya saukar da zuwa da akwai addu'o'i suna nan da yawa akwai da Imam Shafi'i ya kawo a littafin Kitabul Ummi yana Kitabul Istisqa babu du'a shi kutubatul Istisqa hadisin 423 hadisin Abdullahi bin Umar addu'o'in suna nan da yawa saboda haka hadisin da muka karanta a littafin nan da ake hana gaggawa a addu'a wata gaggawa ake hana ya kamata ku gane wato gaggawan barin addu'a shi ake kada kai gaggawan daina addu'a shi ne abinda manzo Allah yake nufi ba kada kai gaggawan bukata wurin Allah wannan babu da shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata me ke sa mutum yayi gaggawa na barin addu'a me ke wa? yana daga sharrin kasara saboda kai sa limamu bukari sai ya kawo babi na kasara abinda zai sa ka ka daina addu'a daga cikin dalilai akwai kasara ka lura a kasala ku tana da shari'a sau za ta raba kada wato samun lada a wurin Allah ne babu na 185 man ta'awwaza billahi min al-kasal wanda ya nemi tsarin Allah game da kasala حدثنا عبد الله بن صالح الجهني قال حدثني الليث بن صعد الفحمي قال حدثني ابن هادي ابن الهادي ابن الهادي هنا يزيد بن عبد الله ابن ابن عمي شداد بن الهادي كهادي من الله wato wannan jikan sahabi ne ibn al-hadi da kuka ga rubuta nan jikan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi abdullahi ibn ibn ammi shaddad min al-hadi gurgu ne ba shi da kafafu gaba ɗaya ba yi da kafar dama ba shi da kawo eh, ga an yaji ma'umin kuma amma wallahi yana cikin tabi'ai waɗanda suka yi karatu wajen sahabban mazan Allah kaji sunan ake karantawa cikin littafi gurguntarsa ba ta hana shi neman ilimi ba sai da ya zama cikin manyan masana a duniya ba shi da kafafun gaba daya shi ne ibn al-hadi an amr bin an abi ya karbo hadisin daga amr bin shu'aib shi kuma ya karbo daga mahaifinsa shine shu'aib bin muhammad an jaddi ya karbo hadisin daga kakansa shine Abdullahi bin Amr bin al-As sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah bin Amr yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wal maghrib ya Allah kina neman tsarin ka game da da bashi wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal kuma ina neman tsare ka game da fitinar al-masih ad-dajjal Allah ka tsare wa a'udhu bika min azabin nar <clears throat> kuma ina neman tsare ka game da azabar wuta to mun karanta hadisi mai kamar wannan a baya a littafin nan shine hadisin 615 hadisin amma hadisin anas bin malik wannan hadisin fa hadisin abdullahi bin amr mun karanta hadisin hadisin 615 anas ya ce kana rasulullah ta ta'awwaz manzon Allah yana neman tsari yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal ya Allah ina neman tsarin ka game da kasala wa a'udhu bika min al-jubn kuma ina neman tsarin ka game da tsoro sharrin tsoro wa a'udhu bika min al kuma ina neman tsarin ka game da tufa wato wanda yake na fitan hankali fa a'udhu bika min al kuma ina neman tsarin ka game da rowa hadisi yana sahih bukhari bi nafs al-lafz wanda yazo cikin al-adab al-mufrad kitabu da'awat babu ta'awud min ardh al-umur da kuma babu ta'awud min fitnat al-mahya wal mamat mun kirga riwayoyi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisai da aka samu daga annabi cewa ya nemi tsarin Allah game da kasala kaga nan ya samu hadisin Abdullah bin amri a baya mun karanta hadisin Anas bin Malik kuma mun ba da misali da hadisin Zaid bin Arqam la aqulu lakum illa illa kama kana rasulullahi yaqulu zai bin harkar ya ce ba na faɗa muku wani alfashe kamar yadda annabi ya faɗa duk abin da kuka na faɗa to annabi ya faɗa ba gaji in ji wannan sahabi ga Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajri wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adhab al-qabr Allahumma atina fi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها حديث هنا صحيح مسلم كين صحابي نقول حديث هنا صحيح مسلم باب التعوذ من شر ما أولي له حديث هنا ينقل نهدو عائشة الله تعالى بذلك ita ma mun karanta hadisin ta tace kana rasulun nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in sa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wal harami wal ma'sam wal magram wa min fitnati al-qabr wa azab al-qabr wa min fitnati an-nar wa azab an-nar wa min sharri fitnati al-ghina wa a'udhu bika min sharri min fitnati al-faqr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal اللهم اغفر عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونسك قلبي من الخطايا كما نقيت الفوضى الابيض من الذنب وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب حديث عائشه متفق عليه هنا في البخاري كتاب الدعوات صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء mutum da عبد الله بن مسعود عند shi ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana neman tsarin Allah game da kasala wanda mun karanta hadisin shi addu'arsa ita ce amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اسالك خير هذه الليله واعوذ بك من شر هذه الليله وشر ما بعدها اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر يشيا ما النبي زيكما إذا أصبح قال ذلك أيضا إذا قال يا واي النبي صلى الله عليه وسلم ينعى وانا أدعو أبتاتي ليجا يما إذا يعنون شوا فقوة سرانا النبي صلى الله عليه وسلم ينعى نيمان كان الله بمدى كسالة addu'ar abdullahi bin mas'ud sau biyu safe da yamma hadisin aisha karshen kowace sallar صلى sallama bayan tahiya bayan tahiya اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمعصم والمجرم فدان كان صحابي مسلم ديار وانا الكسل يأتي يشب شرما فقال كنا لحدا فقال كنا لحدا فليتك قال كربت أوكا كنا كانوا مفعلا من ذا كوم babu wanda ya tsira game da hadarinsa kafara malamai suna kasa ta kashi uku sun gabatar da bayani a kai kafalar da ta kai ga mutum ya daina wani aiki gaba ɗaya na biyu kafalar da ba ta sa ka daina ba amma ka yi rauni ba kamar da ba na uku kafalar da ta sa bayan ka daina aikin ka koma ma hali na fasikai to wannan ne mafi muni to matsalar ita ce idan kasalar ta ka shafi kowace ibada idan kasalar ta ta shafi wani ibada ne daban ban da wani wannan cutar Allah ce misali za ka samu wani yana da kokarin ya tashi yana fila cikin dare amma wani ba zai iya ba amma kuma shi duk alhamis sai ya yi azumi da litinin ma a tashi cikin daren nan a yi tana fila ba zai iya wannan kyautar allah ce za ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء sai Allah ya bamu wancan tilawar alqur'ani wannan a bashi kiyamun laifi, wannan a bashi yawan zikiri wancan a bashi salati ga manzon Allah wannan a bashi kiyaye na nafi tilu wannan kyauta ke ta Allah saboda haka idan ka ga wani tashin ibada ne take da kasala da wani wannan ba matsala wannan ba matsala duk mu'mini suna da wani ba wanda yake sai hada abin duka sai manzon Allah eh, shi kadai amma idan kana abu sai ka bar shi da ka bar shi sai ka tsane shi kamar misali addu'a da muke magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum sai ya gaji sai ya bari sai ya tahsir sai ya dabu du'a sai ya daina addu'a amma da yake saboda ya gaji to idan ya tsani addu'ar kuma to nan ta ga zama munafiki saboda haka idan ka bar wata ibada sai ka ji ka tsane ta to mutum ya kwanda shan zuciyarsa zuciya ce ta munafiki Allah ka kare mu kana bari jikinka ya bari amma zuciyarka tana son a yi illa dai lokaci bai yi ba jikinka ya yi nauyi ka tsada amma zuciyar tana son abin amma da zarar ka bar abu kuma ba ka da kwaɗayin abin kuma ibada ce ba ka da kwaɗayin ta to gaskiya sifar munafikai ce innal munafiqina yukadibuna Allah wa huwa kadibuhum wa idza qamu ila salati kanu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ai munafiki ko kaga yana sallah sallar baya tunani a cikin ta illa yana yi ne kawai saboda dama yana cikin musulmai kar a ce wannan kafiri ne shi yasa yake sallah amma a zuciyarsa bai santa a suratul tauba Allah ya ce ma mana'akum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa la ya'tuna salata illa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun ko sadaka suka bayar za su bada sadaka amma ransa bai so yana kyama wannan sai dai kire baya matsala ce babba Allah ka kare saboda haka idan dai mutum ya biya tsani ibada ba shakka wannan hali ne na munafikai amma ibadar idan ya zama wani tashi ne kake da kasala banda wani tashi wannan babu damuwa eh, wannan rauni ne wanda ya kan samu mutane amma duk da haka mafi dacewa shine ka dage saboda ta wannan raunin da ya same ka a wannan sashi na ibada idan ka saki jiki da shi shaitan yana iya amfani da wannan ya halaka don haka yasa duk gefen da ka riki ibada karka bai wanda shine abin da sahabbai suka tabbata a kai har ma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi baya son a ce a da lokacin annabi yana da rai yana karanta alkur'ani a kwana bakwai yanzu manzon Allah da ya rasu sai yayi wata kafin ya sauke da sahabi sai ya ji kamar ya zama munafiki wato yanzu da manzon Allah bai da rai shine na canza ba su fata ba wallahi ba su daina ba irin su abdullahi bin zubair wanda an hana shi azumi da yake jerawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi bin amr ya hana jerin da azumi ma abdullahi bin amr ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina da kuzari zan yi manzo Allah sai gane shi sai da manzo Allah ya rasu abdullahi bin amr ya girma shekaru suka yi yawa waɗannan kwanaki da ya saba yi sai ya zato yanzu idan ya daina to ya haici manzon Allah ga kuma tsufa ya zai yake cewa fito jahilci ba kyau lokacin da manzon Allah ke ce mun kada in yi kada in yi na ma na yasa yanzu ga shi ba hali in bari dan in na bari ina ganin na zan wuna saboda ka sai ya haɗa azumin kwanakin sai ya jera in ya jera sai ya huta na kwanaki haka dai sai ya har Allah ya karbi ransa domin idan ka wata ibada sai ka bari to da wannan hanyar shedan yana iya yana iya cewa nasara akan wanda Allah ya faɗa mana a farkon suratul baqara aya ta 10 fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marad ai cuta ce a cikin rai da take sa mutum ya kasala game da ibada shi ba Allah ya ce zai tsara wannan cutar matukar baka zabura ta kawar da wannan cutar ba saboda haka yasa kasala dole a roki Allah akan ta duba sahabbai da muka girga mutum nawa kowane ya tabbatar mu ga Allah yana roƙon Allah Allah ka kare ni da sharrin kasala da kasala kala ibada sai sa ka canza da ana sani mutum cikin mutanen ƙarai. sai a waye gari a ce a ah, ne? ina Allah ka kare mu amma idan ta ga baka abu kuma ranka yana sha'awar ka yi abin ka kasa to kai ma Allah godiya kuma ka dage da addu'a kai imani ya tare da kai kana so ka zama mai tilawar alkur'ani kana so ka zama mai azumi kana so ka zama mai nafila mai kiyamun lai amma ka kasa wannan son ake so a zuciya ko da ka kasa ka dage a kai ka dage a kai ya yi wannan sun amini Malakun لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرفيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Allah ke kun ne da rayuwar duniya shi yasa kuke sakaci game da yin umarnin Allah ta daɗin duniya ba komi ba ne idan an haɗa da kiyama wallahi da Allah zai nuna mana lahira a nan ba mai fatan ya koma gidansa a nan da Allah zai nuna mana yadda aljanna take yadda makomar mumini yake wallahi ba za ka yi sha'awar ka koma gida ko tunanin gida ba ka ba a haɗa dadin lahira da dadin duniya karka yadda duniya ta buɗe ka shirme ne don zo abin da ka tara ɗayan biyu ne ko ka bashi ko ya barka dole sai an mutu da ka samu cika da imani wannan ya sa ibn qayyim jawziya al-kalam madaris salikin mujallad na shafin 121 kamar wasu malamai suke magana akan kasala yace fa takallu fatarat lisalikin amrun lazim la budda min dole a samu akwai ibadar da kake samun kasala dole a matsayin ka na dan adam saboda ba za ka iya hada duka abin da manzon Allah ya zo da shi ba za ka iya amma ka yi sha'awarsu kar ka kyamaci ko ɗaya alamar munafinci shine kyamar wata sunna ta manzon Allah ko da ba ka yi ka yi sha'awarsa wanda kuma ka iya yi din ba ka dage a kai shi sun karanta hadisi na ƙarshe حدثنا موسى بن اسماعيل المنكري قال حدثنا حماد بن سلمة البصري قال اخبرنا محمد بن زياد القرشي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم haka ya kawo wani isnadi ne na wancan addu'a da um, bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake ɗauko isnadi na biyu shi na kiri tahwilul isnad wa an aba min abi maimuna basri an abi rafi kada riwaya ta biyu rafi'u shine nufai'u bin madani min a'immati tabi'in yana cikin malamai an abi huraira wato wannan hadisin ya hada isnadi kashi biyu imam bukhari ya kawo hadisin nan cikin sanadi sanadi na farko musa bin ismail al-minkari an eh, an hammad an muhammad bin ziyad an عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافي عن أبي هريرة لا إسناد بي داود تلك إسناد لنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ta awwaz billah yana neman tsarin Allah min sharrin mahya wal mamat game da sharrin rayuwa da ta mutuwa sharrin rayuwa gaba ɗaya da sharrin mutuwa gaba ɗaya wa azabin kabri da azaban kabari wa sharrin masihid dajjal da kuma sharri na almasihid dajjal waɗannan addu'o'i muhimman gaske ne saboda ake samu na Allah ya sa su a bayan tahiya kafin sallama muhimman gaske ne kamata musulmi bai sakaci game da su ba ka dinga roƙon Allah ya kare ka daga sharrin rayuwa sharrin mutuwa azaban kabari sharrin almasihu dajjal kana ta addu'a duk sallan farilla idan ka dace ka mutu alhamdulillah Allah ka samu dace inda hadisi ya zo kai riwayar Abu Buraira, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi dan cewa ya kana nabi ya ta'awwazu akwai riwaya da Abu buraira yake kana rasul kana rasulullah manzo ce iska izu billahi min jahannama ku nemi tsarin Allah daga da azabar jahannama izu billahi min azabin qabr ku rika neman tsarin Allah game da azaban iska izu billahi min fitnatil masih dajjal ku rika neman tsarin Allah game da fitnar al-masih iska izu billahi min fitnatil mahya wal mamat ku rika neman tsarin Allah game da fitinar rayuwa da ta mutuwa wato ya zo ta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam mu rika neman tsarin Allah Allah ka tsare hadisin yana yi wasu gari mujallal da shafi na 66 Allah subhanahu wataala ya ba mu da da muka fada daidai kuma Allah ya ba mu samu kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك إن اليمين ما تحول به مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا